Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata 28 ga watan Maris. a cikin shirin za a ji yadda gane ke asarar kimanin dala biliyan biyu kowace shekara saboda rashin ingantattun hanyoyin tattalin albarkatun gona da kuma yadda ake shirin daukar mataki za kuma a ji cewa a ci gaba da ziyarar zumunci da taimaka ma juna da musulmi da kirista ke yi a jamhuriyar niger kirista sun ziyarci 'yan uwansu musulmi da kuma kayan buɗe baki don masu da wato don masu barka da shiga watan azumi na ramadan Eh, wani abu ne wanda zai iya kara haɗa kan musulmi da su kirista da yake abin da ya shafi taimako shi taimako ko da akwai bambancin addini tsakanin ka da mutum ka iya tallafa mishi kamar yadda manzo Allah sallallahu ya zauna da yahuda wanda ba cikin addinin musulunci suke ba an yi zama amana da su an yi zaman kowa ya yi addinin shi kuma taimakeke ne juna tana shiga a tsakanin su musulmi da kuma wanda yake kirista ne kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun nijar da kuma darussan azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyar zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya jiya litinin mataimakin shugaban amurka kamala harris ta alkawarin bayar da tallafin samar dala amurka miliyan 100 ga kasar ghana ta kuma jaddada cewa muradun amurka kasashen afirka ya wuce yin gugayya da kasar china a rana ta farko da gadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar harris ta faɗi jiya litinin cewa amurka za ta bayar da tallafin sama da dala miliyan 139 waɗanda akasarinsu za su taimaka wajen daƙile tashe-tashen hankula a yankin sahel inda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar yankin ta yi wannan magana ne a jubilee house fada shugaban kasar ghana tare da shugaba na Akufu ado don taimakawa wajen magance barazanar tsatsauran ra'ayi da rashin zaman lafiya a yau ina farin cikin sanar da tallafin dala miliyan 100 ga kasashen benin da ghana da gini da cote d'ivoire kuma togo in ji ta Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirinsa na yin garan bawul a ɓangaren shari'a ƙasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan tituna da kuma yajin aikin da ma'aikatan ƙasar suka yi na adawa da shi. Netanyahu ya ce yana da umarnin ya ba da umarnin ɗage dokar da ke da cece ce har zuwa lokacin dawowar Senate wato Majalisar Dokokin Isra'ila domin ba da dama don tattaunawa ta gaskiya. Da yake bayyana ta a matsayin hanyar kaucewa yakin basasa. Netanyahu ya alkawarin cimma tabbatacciyar yarjejeniya yayin zaman majalisar wanda zai fara a ranar talatin ga watan Afrilu. Shirin Firaministan ya bukaci a ƙara ƙarfin ikon majalisar dokokin ƙasar, ciki har da alƙalai da 'yancin yin watsi da hukuncin da bata gamsu da shi ba. Wani mai sharhi kan harkokin soja na ƙasar Ukraine, Ole Zinonov, ya bayyana sanarwar da shugaban ƙasar Lashe Vladimir Putin ya bayan na tura makaman nukiliya da aka kirkiro ta dabarar zamani zuwa ƙasar belarus da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki a fagen daga da kuma tilasta abokan hulɗa ƙasashen yammacin duniya su rage samar da makamai da kayan aiki a matsayin barazanar amfani da makaman nukiliya kamar yadda kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoto ukraine tana da bada wato tana baiwa wuraren samar da wutar lantarki mafi girman kariya ta hanyar ɓoye kayan aiki a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyara na kusan dala biliyan ɗaya da aka lalata kayayyakin makamashinta daga hare-haren jiragen saman rashi ke kaiwa in ji wani babban jami'in masana'antu an bayyana garin avdika na ƙasar ukraine a matsayin wani wuri da jami'an ƙasar ta ukraine suka kira wuri mafi mahimmanci da aka lalata yayin da ƙasar rashi ta karkata alaƙa wato akalarta zuwa can bayan yunkurin kama bahamud da bai samu nasara ba. To a gaida Sarfilu, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu je kasar Ghana. Wani rahoto da gwamnatin kasar Denmark ta fitar ya nuna cewa Ghana na asarar kimanin dala biliyan biyu kowace shekara sakamakon lalacewar kayan abinci bayan girbe su sanadiyar rashin ingantattun hanyoyin sarrafa su to sai dai ana ƙoƙarin ɗaukar mataki wakilinmu a kumasi hamza adams ya haɗa mana wannan rahoton Dan akwai shugaban kwamitin da ya jagoranci binciken ya bayyana cewa. The research, then we realize that the, if you take tomato yam Bisa binciken da muka gudanar a kan wasu kayan abinci kamar tumatir da mangwaro da doya da dai sauransu mun gano cewa kasar na hatsarin kimanin biliyan ɗaya da digo tara na dalan Amurka a kowace shekara sakamakon lalacewa na waɗannan kayan abinci bayan an girbe su. Bin mamaki shine doya ke kan gaba sannan tumatir cikin jerin kayan abinci da ke lalacewan doya na lakumi fiye da miliyan ɗari biyar da hamsin na dalan Amurka kazalika tumatir na lakumi fiye da miliyan sittin na dalan Amurka a kowace shekara a jihar Accra kaɗai. Wannan ko shakka babu matsala ce babba. an. Na tuntubi Malam Jafar dan Dankobiya jami'i ne a sashen binciken kayan abinci kana mai sharhi kan sha'anin noma a Ghana inda ne masa tambaya ko shin ya ji da wannan rahoto a inda yake cewa ku shakka babu wannan matsala ce babba kuma in gwamnati ba ta yi kokarin ɗaukan matakai a kai ba to Ghana za ta yi tsunduma cikin matsalan karancin abinci. Yawancin abincin da ake girbewa a Ghana imma a rasa ta a gona ko kan hanya lokacin da ake zuwa da ita saboda hanyoyin da ake zuwa zuwa da ake noma zuwa birni ko birane ba hanyoyi ne masu kyau ba shi sa ka samu an girbe abinci an kare amma saboda ana hadari hanya ya bata sai abinci ta saura kan hanya ta bata to sai dai a kokarin ta na bada gudunmuwa wajen ganin kasar Ghana ta shawo kan wannan matsala ofishin jakadancin kasar Denmark a Ghana ta shirya wani taron kara wa juna sani da masu ruwa da tsaki ta fannin noma domin tattauna batutuwan da ka iya janyo natija mai kyau jakadan kasar Denmark a Ghana Tom Noren ya faɗi faɗa wa manema labaru a gefen taron cewa Denmark is actually traditionally. Kasar Denmark asalinta kasa ce da harkar noma ya bunkasa sosai. A don haka mun samar da hanyoyi da dama wajen magance matsaloli irin haka. Waɗannan matakan za a iya yin amfani da su a nan Ghana. Muna so mu kawo kamfanoni daga Denmark domin su haɗa kai da wasu kamfanonin a nan kasar Ghana wajen inganta matakan shawo kan wannan matsala. What we are saying is we want to bring in some of those Danish companies Kuwa Jafar Dankwabiya na ganin kamata yi da gwamnati ta bullo da fasahar noma musamman rai da za su iya jurewa ruwa na sama domin tsawaita lokacin wasu kayan abinci da ke lalacewa cikin gajeren lokaci. Muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adams yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce wani ɗan bindiga da ya kashe kananan yara uku da manya uku a wata makarantar Kiristoci a ranar Litinin ya gudanar da aikin sa ido kafin ya kai harin. Shugaban 'yan sandan birnin Nashville John Drake ya shaida nema labarai a yammacin jiya Litinin cewa dan bindigar wanda 'yan sanda suka harbe shi har lahira ya zana taswirar makarantar daki-daki game da bayanan dukkan hanyoyin shiga. ya bayyana wanda ya harbin a matsayin audrey Hell mai shekaru 28 wanda tsohon ɗalibi ne a makarantar Hell ya barar bayani da sauran rubuce-rubuce waɗanda masu bincike ke dubawa a cewar drake don aron mai magana da yawon hukumar 'yan sanda ya ce maharin yana ɗauke da akalla bindigu masu sarrafa kansu guda biyu da kuma ɗaya ƙaramar bindigar hannu ɗaya Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa jiya litinin cewa wani harin kuna bakin wake da aka kai a wajen ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a kabar babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Wasu shaidun gani da ido sun shaida murya Amurka harin ya afku ne a kusa da wani shingen binciken jami'an tsaro a daidai lokacin da ma'aikatan ma'aikatar ke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zahdan da aka naɗa ƙungiyar taliban ya bayyana cewa akwai jami'in tsaro jami'an tsaro guda uku daga cikin waɗanda suka jikkatan wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ikon ƙasar italiya da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyar aikin tiyata da ke kusa da ita ta karɓi majinyata goma sha biyu da suka jikata ciki har wani yaro yayin da wasu biyu da abin ya ratsa da su tuni suka mutu da isarsu. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin wanda shine hari na farko da aka kai tun bayan da aka fara azumin watan Ramadan a makon jiya ƙasar ta Afghanistan. Daga ƙarshe ka ta katafaren kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar China. ciki har gina sabon matatar mai sanarwar ta ranakun lahadi da litinin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kamfanin ya samu ribar sama da dala biliyan 160 a shekarar ta gabata 2022 aramco zai samu ribar kashi goma cikin ɗari na kamfanin roshan petrochemical company limited na kasar china wanda farashinsa ya kai dala biliyan 3.6 a ƙarƙashin yarjejeniyar tallace-tallace na dogon lokaci aramco zai samar da gangar mai 480 a kowace rana ga wani sashen kamfanin roshen da ke kuma sarrafa babbar cibiyar tace sinadarai ta ƙasar China. A ranar Lahanar ta gabata, kamfanin Aramco ya ce zai gina sabon matatan mai da sinadarai a arewa maso gabashin ƙasar China ta hanyar haɗin gwiwa da ƙasar ta China. To gaida Sarfila Hashin gumil da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda Kirista suka kai ma musulmi ziyarar barka da shiga watan azumi na Ramadan tare da tallafa ma masu bukata abun buɗe baki. Daga birnin Agadas ga Hamid Mahmud da rahoton. an da yi rabon kayan abincin ne karkashin jagorancin manyan limamman cocin da ke nan garin agades inda aka tallafa wa marasa karfi da marasa lafiya da ke kwance a asibitoci da kuma musulmai da dama sun dai tallafin ne da nufin baiwa mabiya addinin musulunci kwarin gwiwar gudanar da ibada a wannan lokacin pasto ema moses ya yi karin haske kan tallafin taimako ne muka kawo na furwi da abinci kamar wasu abubuwa ne wanda suke kawo kamar taimako gudun gudunmawa wanda cikin rayuwa. Shugabannin da suka karbi kayan abincin sun ce wannan tallafi ya zo ne a daidai lokacin da suke da bukatar sa. In ji madam Maimuna. Abin nan ya burge ni mutuka musu godiya muna jinjina musu kuma muna fatan sauran su irin wannan association ma waɗannan da suka yi kuma musu ci gaba da yi. Ko yaya malumma ke kallon irin wannan yunkurin da kiristoci suka yi na bara tallafi ga musulmi malam Salifu Ahmad malami a Agades. Eh, wannan abu ne wanda zai iya kara haɗa kan musulmi da su kirista ɗin da yake abin da ya shafi taimako ko da akwai bambancin addini tsakanin ka da mutum ka iya tallafa mishi kamar yadda manzo Allah sallallahu ya zauna da yahuda wanda ba cikin addinin musulunci suke ba an yi zaman amana da su an yi zaman kowa ya yi addinin shi kuma taimakeke ne juna tana shiga a tsakanin su musulmi da kuma wanda yake kirista ne Fasto Ibra Khalid yana ganin ta irin wannan ne za a samun kyakkyawan zamantakewa tsakanin mabiya addinai. Yesu Almasihu da kanshi ne yake magana yana cewa na bar muku umurni ku so junanku wanda yadda mun ka so juna ta haka ne mutanen duniya za su gani kuma za su amince kuma za su gani ke gaskiya ku waɗanda suke bina ne wannan yana nuna vrema zamantakewa kuna uh, taimaka ma junanku to wannan shi shine rayuwar tamu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. Ah, Hamid, yanzu kuma bari in za ku ɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. akwai kes guda hudu na sace-sace akwai kes guda uku na kamar mata hakan ga wanda suka haife suka kashe jariri da sanin kowa ne shari'a daga shekara sai shekara manyan alkalai ke haduwa su ce irin wannan shari'a kenan an ɗebe matalaka tsoron hukuma tun da da wani ko ko bakin kowar justice in ka gane shi in ba dole bai zuwa shirin na wannan makon na jamhuriyar Nijar domin jin kokarin hukumomin shari'a na kasar kan rage cinkoso a gidajen kaso da kuma wayar da kan 'yan kasar game da harkokin shari'un manyan laifuka a kotunan kasar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Madalla. masu ware hukumomin kula da shari'a a jamhuriyar Nijar sun bulo da wani salo na sauraron kararraki da shari'u a kotuna ta hanyar gudanar da zaman kotuna na musamman domin sauraron shari'un manyan laifuka da nufin gudanar da su cikin hanzari wannan zama na musamman zai taimaka ko na taimakawa gaya wajen rage cunkoso a gidajen yare na kasar da kuma tabbatar da adalci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar tawa wato haruna mamman bako na birnin kwanni ya haɗa mana rahoto na musamman game da wannan batu shirin ɗan ƙasa da hukuma ya leƙa a daya daga cikin gaggan kotunan shari'a na jamhuriyar nijar da ke birnin kwanni inda ake can ana zaman kotun duba manyan laifuka kuma babban alkalin kotun ne ya soma yin ƙarin bayani sunana lawan goji president na tribunal de grand instance suna kwani aji na biyu ko mine don session na wanga shekara cikin dosiye guda ashirin kina muna da dosiye bakwai wanda ake ce a ku mortal kamar an kashe mutum ne kamar me ba da niyya a kashe shi ba shine ake ce da turanci ku mortal akwai kes guda hudu na sace-sace su ma muna da kes guda hudu bayan wannan akwai kes guda uku na kamar mata hakan ga wanda suka aife suka kashe jariri bayan wannan akwai kes guda biyu na viol na fyaɗe akwai kes guda biyu shi ma na kisan kai ne sai akwai kes kuma guda biyu kamar wuta ne an sa ma kamar gidajen mutane wuta hakan ga da gangan kun shi kenan laifukan da insha Allah za a yi za ma mutanen da za ma shari'a cikin wanga kwana goma da za a yi. wannan shari'a ta shahi akwai mata ciki suna da yawa cikin wannan shari'a. muna da mutane kusan talatin da biyu mai cikin duk yawancin maza ne amma mata guda uku kadai na akwa wani jan hankali ko wani kira za kowa mutane ya zamanto tsakanin su da hukuma mutane na iya idan ko an yi musu wani abu wanda ya bata musu rai maimakon su ɗauki doka a hannunsu ya zamanto sun waiwayi hukuma saboda kar ta kawo mutane irin wannan zaman kwaso ya zamanto kamar abu ne za a rigakahi su su yi rigakahi ko ku yi rigakahi ya zamanto ba watan a kame ke mutane ne ake yi ba haka nan ne kenan kenan kullum shine fatan mu ga mutane kamar ko an maka wani laifi ko banna ne ko menene duk abin da dai ya faru tsakanin zamantakewa mutane mutum wanda aka ma laifi kar ya yi gaugawan mai da mutane ci da kanshi ne kenan ya kai kukan shi wajen hukuma kenan an fara duk ma daji ne ake akwai masu gari a zo can abun ba gyaru ba a kai ga wajen sarki har a zo ga babban bariki zuwa nan kotu kenan hanyoyi ne da yawa akwai mutum ba dole ne sai shi da kanshi ma kan shi ne duk abin da kun gani bai kamata ba kenan kar a bari sai abun an aikata tukun za a ce a tsaye wajen hukuma a'a duk an gani abin da za a yi wari ko wani banna ne ko abin nan ne kenan ya kamata tun da wuri a gaya ma hukuma a dauki mataki ba sai an bari a mun yawa ku ba shine ake cewa kullum ana ana kiran mutane ana kiran jama'a ya kamata su ba hukuma goyon baya shi goyon bayan da ake tambaya su ba wani bane wannan labarin da suke da su ba da shi kadai ne kenan sauran ba aikin su bane misali president tun da aka ɗauko wannan sabon salo na yin wannan shari'a gidan kurkuku kamar na kwanni ana iya cewa ya dan samu ya shaida dan ya a eh, tun sadda aka ɗauko wannan eh, salo na yin shari'a lokaci zuwa lokaci ko wata zuwa wata na manyan laifuka. To alhamdulillah fata mu shi shine dai ya kamata tunda ko da wani da ce kukan mutane a'a mutane a ce ba a yi mana shari'a ba ba a yi mana shari'a ba kaga mutum ya shekara hudu biyar zuwa bakwai haka nan kana gidan yari zamne baka san situation kinka ba kai ba maka shari'a najeriya ba ba kusan abun nan ba kenan shi yasa gwamnati ya hiddo wanga sabon tsari wanda ake shi ma shamar criminal na abun nan gidan yari na ko ne insha Allah mun dauki alkawali da insha Allah da taimakon jama'a muna so mu rage wanga kukan mutane na wanda kamar an ga mutane da yawa cikin su ba su samu shari'a ba Afirka mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce A cewar wani masanin harkokin hukuma wannan abin na ƙara kusanta hukuma da 'yan ƙasa saboda damar da ake ba 'yan ƙasar na kusantar na ma'aikatan shari'a. Ni dai suna na Hamisu Dallami mai sai da waya a nan kasuwa ta nan birnin Kwani. Da sanin kowa ne shari'a ba a yanta daga lokaci daga shekara sai shekara idan shari'a irin waccan babbar shari'a za a ce ta kasa da kasa da ake tara manyan masu manyan laihuka sai zuwa shekara shekara manyan alkalai ke haduwa su ce irin wannan shari'a to sai kuma gashi yanzu an mai da abun daga lokaci dan lokaci zuwa wani lokaci kaɗan ake irin wannan shari'ar to abin da mu muka fahimta a irin wannan abubuwan da ake a gaskiya yana dan kawo irin tsaikon da ake samu kan wata shari'a da ake son a yi to daga shekara har zuwa shekara abun zai ɗau lokaci ga su waɗanda ake tuhuma da su kan kansa alƙalai domin su kan kansa alƙalai sai sun tsaya sun tattauna bisa ga wata shari'a da ya kamata a yanke hukuncin da ba kai tsaye ake yanke hukunci ba kaga idan ba a samu gabatar da ita ba wannan shekarar to kaga abun zai dau wani lokaci kuma so amma gaskiya wannan abun da aka tsara alhamdulillah ni gaskiya na gamsu da wannan abun ana hida ma yan kasa dalilin kusanta hukuma domin yanzu abubuwa ne wanda ake yi idan ka zo wurin shari'a to zaka iya ga cewar wani laifi wanda kai kace doka shi ba laifi ba ne ba ya kasance a matsayin laifi a wanda kuma kace ganin laifi ne kuma ya kasance a wajen ka ba za ka shi karamin abu to kuma ba haka abin yake ba kuma kusantar ma'aikatan kuma na dan sawar lalle a rika fahimta wasu abubuwa daga ciki wanda kai da baka san shi ba yanzu ka san shi a nasa bangaren alhaji isya dan dose cewa yayi kusantar mahukuntan shari'a a can baya yana yin wuya sai ka zanjan namiji amma kiran da ake yi wa 'yan kasa da su kusanci wannan zaman na lokaci zuwa lokaci a cikin shekara na zaman kotun manyan laifuka na sawar 'yan ƙasa rage ɗari-ɗarin zuwa gidan shari'a saɓanin can shekarun da suka gabata. Dangance da shari'a ta masu mai laifuka, wanga da mai hukumomi sun kai ya yi daidai, saboda an yi tsari wanda zai kawo sauki ga waɗanda a cikin zaman wakafi wanda sai a daɗe ba a san kowa wanda suke ciki bai san halin da suke ciki ba ai mai shari'a ba ya san ya ƙara zama ko ku ai kwai saura shi na dogon lokaci ko ku gajeri na amma yanzu da haka da an kai an ka maido wata wata kenan Allah ya ka sauki sai a rage cunkoso gidan yari daɗi kuma sai a yi sauƙin al'amura su ma masu ci da yan gwasan su ma sai abin ya zo da sauki tunda yan an kace an yawan al'umma inda wanda aka ji suwa kenan an samu sauƙi ko bangaren hukuma wannan shi ma shin da ya an ce yan za a a nan an gayyace kowa duk wanda ka bukata shi zo ya saurara kenan an ɗebe matalakar tsoron hukuma tunda da wani ko ba ko bakin kowar justice in ka gane shi in ba dole bai zuwa shi ma wani dan ƙasa ya bayyana wa shirin yan ƙasa da hukuma na su ra'ayoyi game da irin wannan zaman kotunan duba manyan laifuka. Mama Salu, bisa ga zan cewa ga wanda aka ce sai an yi shekara masu manyan laifuka. Lalle ni na ji daɗin abin da an kai an ka guru sosai an kai wata-wata. Dan wani shi na jiran ayyukan shari'a shi sai matsayin shi. Wani kuma dan karamin laifi shi na son kuma ayyukan shari'a sai matsayin shi. Amma hakan da an kai wallahi ya daɗi. Ma kuwa an ba shi nashi inci na jin lokaci shi san abin da an. Tana sa mutane su waye game da harkar shari'a zan zuwa inda hukuma suna zama suna sauraron wannan ake aka haɗa musu. A dai can shekarun da suka gabata akwai nuna shakku mai yawa a wajen 'yan Nijar da ma ɗaukar sauna ciki na rawa da zaran an ka ambata wa mutum maganar zuwa gidan shari'a inda kiran da mahukumtan shari'ar ke yi da ma wayewa 'yan ƙasar kai a daidai wannan lokaci na sa sannu a hankali 'yan ƙasar na ƙara nuna fahimta da ma kusantar mahukumta na shari'a. Masare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki na. da Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar ya ziyarci sojojin da ke aikin sintiri a arewacin Tiluwa, wato ɗaya daga cikin yankunan kan iyakar Nijar da Mali. jaridar ta ce janar salifu modi ya yi wannan rangadi ne da zumar isar da sakon jinjinar shugaban kasa muhammad bazum zuwa ga dakarun tsaro saboda nasarorin da suka samu a yayin samaman da suka kaddamar a 'yan kwanakin nan a wuraren da ke matsayin malabar 'yan ta'adda jaridar larude listuwar ta ce yaduwar labaran karya ta fara daga hankulan kungiyoyin kare aikin 'yan jaridar nijar har ma da mahukuntan kasar sabili kenan kungiyar kungiyoyin 'yan jarida ta maison de la presse ta hada gwiwa da kungiyar tarayyar turai domin tunkarar wannan matsala da ke barazana wa zamantakewar al'umma jaridar lanketer na cewa jam'iyyar pnds ta kori tsohon gwamnan difa isa lemin daga sahun 'ya'yanta cikin wani yanayi mai kama da salon kama karya irin na stalin jaridar ta ce a yayin taron kwamitin zartarwar uwar jam'iyyar ta nds ne aka ɗauki matakin korar isa lemin amma kuma ba a fito fili aka yi wa jama'a bayanin dalilai ko kuma laifin da ya jawa tsohon gwamnan jihar ta difa wannan hukunci ba makarkare da jaridar air info wacce ta bayyana cewa hukumomin burkina faso sun dakatar da shirye-shiryen tashar talabijin france 24 Yarar ta ce wannan mataki ya biyo bayan hirar da tashar ta France 24 ta yi da shugaban reshen alka'ida a yankin Maghreb. Sai dai hukumar gudanarwar tashar ta France 24 ta bayyana rashin jin daɗinta a game da matakin da ta ce toye hakkin aikin jarida ne da na faɗin albarkacin baki. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Sunana na na Fatima Malam Adamu. A matsayinmu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma wata mai albarka wata na neman gafara da ya kama a kullum in Allah da da sahi in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida muna zuwa mu haɗu a makaranta muna yin karatun ƙur'ani a ko da yaushe muna ɗaukan isfi uku uku kowa yana yi muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata wannan garaɓasa da take cikin wata muke so mu rika samu da mu da 'yan uwan matasa kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanyi a gwiwa ake cewa kuma mai muna so su tashi mu tashi mu kama mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana mu ma kasan mu addu'a mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na ƙasa ubangiji allah ya sanya ya mana allah ubangiji ya kama da sauƙin shi kuma duk maraganyen wanda suka rasu muna ta musu adda ubangiji allah ya ji kansu allah ubangiji ya gafarta musu mu ma allah kyauta ta ƙarshen mu saboda wannan watan wata ne mai alfurma wata ne da ya kamata mu kama jikinmu mu yi ibada daga wannan watan ya wuce babu wani wata wanda yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi in kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye shi yasa muke ta karfafa yan uwanmu matasa akan mu samu mu samu bakin rabon mu ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai kuma a ce na baɗi za a yi da kai shi yasa nake ta kiran matasa 'yan uwana mu tashi mu dage don shi yasa samu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkar qur'ani da addu'o'i kuma mu roƙa ma ƙasan mu ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin ƙasan mu Allah son yi mana alkhairi a cikin ƙasan mu Allah ya taimaki magabatan mu ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a To a takaice jiya litinin mataimakin shugaban Amurka kamar Harris ta yi alkawarin bayar da tallafin samar dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana ta kuma jaddada cewa muradin Amurka kasashen Afirka ya wuce yin gogayya da kasar China a ranar ta farko ta rangadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗage shirin sa na yin garan bawul a ɓangaren shari'ar ƙasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan tituna da kuma yajin aikin da ma'aikatan ƙasar suka yi na adawa da shi. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina ƙara miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki. musamman ma mahaifin marigaya hannatu jibrin malam ibrahim ibrahim da kuma mijinta malam suleiman salabawa allah ya rahamshe ta ya sa ta huta amin yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producer mu salamun abu da kuma injiniyan mu yanzu kal ni ibrahim kalamu garba ke muku fata biyu wassalam